تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شمل ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 yau muna sha ɗaya ga watan ramadan ɗin da ɗaya ɗaya kuɗi da arba'in da ɗaya ne na ban allah sallallahu alaihi wa sallam daidai da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin shi wata suna ƙur'ani mai girma tare da ba da uzurin goma ga wata allah da sa musu na dama zama bakwai da uzurin da sha kama yau muna tare da malam yusuf kabir shi ne ya mana rage da cikin alkhairi a zaman mu na ƙarshe ranar tara ga wata kun fassara har zuwa aya ta ɗari biyu da hamsin da wacce zai fara jan ta yi ka mutu babban na ba abu da ba a cikin ta a taƙaice allah ya yi bayani ci gaba da aya da ta gabace ta cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manzanni hukuncin saukuncin sauran manzanni ɗawainiyar ta yan da manzanni wanda ya ta shirar da sauran manzanni shi ne wa musulmi sai Allah ya fara bayanin kuma su manzannin cewa hawa-hawa ne akwai wanda Allah ubangiji yake zance da su yake hira da su yake Musa akwai kuma da Allah ya bita su sama da kowanne a cikin su magana mafi kyau ta malamai nan Muhammad sallallahu alaihi ake wasu ce dukkanin annabawa ko ana magana kamar ba ba'adun ala ba da ce aka maimaita an ɗaga wasu sama da wasu amma dai magana farko ta fi ba da ma'ana domin kullum ah, da malamai suke cewa kawo sabuwar ma'ana ya ga a ci an ƙarfafa wata ma'ana ɗin a firji da ta ki a kawo sabo ya fi a ci an karfafa shi sa ka ce rafa ba rahun darajat yana magana mai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na ita ibn maryam bayyinat sai kuma nabi isa shi kuma saboda wasu daga cikin yahudawa suna da ba ko wasu ba yahudawa ba su da imani da shi to Allah da sai yake ƙara ƙarfafa shi ma Allah ya ba shi hujjoji kuma karfi shi da ainihin malaika jibril sannan Allah ya magana cewa mutanen su sun sassaba da Allah ya so da bai saba tsakanin su shi da suka yi yaki tsakanin su hikimar Allah ce Allah shi ya so haka ƙarƙashin hikimarsa sannan su kuma sun suka ga damar yin haka saboda sassaɓawa da suke daga sakonnin manzanninsu da su duka sakonnin manzanninsu da ba su yi irin da musu tsakanin su ba shi ne cewa Allah maqtul ladina min a min ba'di ake. ja'atuhum bayyinat ga hujjoji sun zo musu an yi musu bayani amma kuma ka dinga sassafawa wallahi ikhtalafu fa minhum man amana minhum man kafa. wasu suka yi imani suka tsaya kan aqidan manzannin su wasu kuma suka kafirce ka sauya da manzannin su suka zama musu ko ma ba sai tun farko nan saɓani kala biyu Allah ya yake magana saɓani tsakanin musulmi a junansu ana kan sunna ana kan tafarkin manzan Allah su wasu ko kowane manzo sai wasu su kirkiro abubuwa kawo sababbin fahimtoci ta kauce wa turbar shi annabin ya kafa a kai wannan sabani ne wannan yana kai su hajjuwa da kafirci a cikin lokutan kamar Hawari wajen wasu malamai suna ta wasu kamar jami'a wannan aƙidar su ta kafirci ce da ba dai wasu na da tawili a cikin ba kamar irin masu aƙidar kowa Allah ne su ma sun tafi zuwa kafirci wannan sassafawa hanyar da ke faru shi amma kuma akwai asalin aƙida ta musulunci ta addini da suke kafirce su ɗaya da gaba ɗaya to duka dai Allah ya ce su su da dama suka saba amma mun musu bayani mun kawo musu hujjoji mu ga dama kuma muka ƙyale su wani wacce Allah ya ta da Allah ya saka da ba su tunani ba haske ya yi walakin da ba ya fa'al mawari amma Allah ya zama abin da yake sai ke aikatawa hikimarsa wajen bambanta matsayin bayan sai ke bambanta tsakanin manzanni haka yake bambanta tsakanin wasu ainihin bayansa kuma ma da ba ba wasu da manto na kirki ko kuma da manto ba na kirki ba wasu su rike abinda manzanni suka tsaya a kai wasu kuma su manto sun saba da kan abinda su suka tsaye da su a kai ولو شاء الله ما قتلت وليا kenan abin da Allah ne wani kuma ya faɗi na wuri wannan ayar abin da mutu tabar na shine tana ishara zuwa ga wato soki saɓani shi saɓani ba da shari ne saɓani addini shari ne saɓa wa turbin manzanni shi ke faɗi na saɓani kan bayan Allah ne za a kuma ya faɗi cewa da abin da ke na tsarin Allah بإرادة الله الذي قاله الله إنك لا أفهم تفعلني لا أفهم تفعلني لا أفهم تفعلني ɗauke waccan zakar dukkaninsu su canza su wuta in mutum shi rasa su shi'in su kusa kullum nan ba shi da kawai shi so kamar ba abin so ba ne kuma ban zai kiyaye ɗan adam da ba ta ba sai karɓa ne gwargwadon ikonsa shi ne ta da ake mun ba ina ja a kan bayyana tsaya a kan hujjoji da bayanai na manzanni shi ne ahal suna jama'a suke karin karanta magabatan na kwarai a jumlace in ka haɗa su da za a yi ko nan da sauran su da ɗan majiran su da abin da aka ce Allah ya faɗa ko an ce ya su to da aka rasa ɗaya daga sun su ko biyu ko kaso yawa sun su ta su faɗa ta shi ka nake gode wa Allah da wannan lafazi da ke mai ahal suna amma ahal suna masu koyi da manzon Allah su asali jama'a masu dunkulewa rarrabuwa duk ana iya rarrabuwa a ra'ayi amma in dai aka cike a kan cewa za a ɗauki sunan manzon Allah sallallahu to sai dai ya ta iya karan mutum da in da hadisi inganta wajen imam ko wani imami ne ba wani kuma ko shafi ko abu hamid ko ahmad da manyan manyan malaman aqida da manyan manyan malaman fiqh da manyan manyan malaman a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su wani ya a wannan ba sa bin wani mutum saɓani maganar da na wani mutum da mai da shi da gora hujja ya yi da manzon Allah kuma kuma da Allah shi ne kawo halaka ke kawo saɓani in bai na su lokaci a rike su a tsaya a kansu بارك الخطر آمن يطر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ثم من تبا كافون الله يكاو تسو شنن دا تسو كباتا تسو ملو الذين أنت الملئ الذين أنت الملئ من بني إسرائيل تبا أقول شيء قالوا ba a rubuta a ta ce ta ta farko kafin ita yace alamta alladhina kharaju min diyarihim wa hum daga nan mun yi bayanin cewa wannan ayata 243 magana aka fara magana akan jihadi kan mutuwa ita ta farko tana cewa gudun mutuwa zai warkar zai hana mutuwa sun fita suna dubunnai sun ji tsoron yanzu kuma Allah ya ce mutu mutum haka kista ta biyu don tana magana a kan wa'anda suka ce a samu su shugaba kuma suka mutu yana isra'ilu ke to tsakankanin yamman allah ya ce wa ƙwato da fi sabili ya ce wa alim wa allah fi nuna ali man zai da yi kudu la kawai kasa ne ko da iko da wa ba a kan tafiya wannan ayon guda biyu su ne kamar jagorin wannan siyasa wannan magan da allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala kistar wa'ancan da suka gudu daga mutuwa allah ya kashe su sun ne mara yasu kisa wanda suka ce a bamu mu jagora kwamanda da je mu yaki Allah ubangiji ya ba su jagora kuma suka kasa a ashe dai mu'mini suka ci nasara duk da wayannan munafukan kasa sun sun kasa a neman abin da ya kamata su wannan ya siyaki na jihadi duk wannan kisoshin da aka zo aka yi a baya dogon kisan nan su jaluta da tsaluta har aka zo aka magana wannan annabawa ɗin da sauransu sun kafi sun tsazzalla duka fara ne ana bayani akan jihadi to nan Allah ubangiji ke dawo da magana ciyarwa man da zai kullu qabl hasan ko ya kullu wa ba'd kathira nan ma Allah sai ƙara kawo da shi ga rufa'i ya yi halina amanu ya kuma mene an ci komin mara zaɓa ku ciyar daga abin da muka azurta da shi min qabli an yati yawm mana na ana magana cewa ta an ce ku ranta wa Allah rance wa zai ranta wa Allah rance Allah ya Allah ya biya shi ninkin ga ninki sannan kuma sai aka ce ya ku mu'minai duk wanda an sunan imani to ku bayar ku bayar ba a faɗi ma inda za a bayar ba nan ba a ce a ranta wa Allah ba haka ba kan jihadi ko a cikin magana kan duk wani abu na ciyarwa na bayarwa na taimako Allah ubangiji ya umarni da shi a nan Najeriya shi za a ji cewa ma a akwai mutum ciyar ko ba don Allah ba don tausayi Allah sai ya fata masa saboda umarnin Allah ne Allahu a'lam akan wani malami na yi ciki hali. a hadisin al-gharib hadisin kawo wani mutum ɗauko ruwa ta shiga cikin rijiya ta ɗauko ruwa da takalmanta ta bawa kare kuma Allah ya fata san ba a cewa idan Allah ta ba kuma dabba ta ciyar dabban ma kare ce dabbobi ne ke tsaftanci sannan wata mata da ta zo duna na isha da karfi a gare ta sai mun ba su zama a fi ɗauko da duniya guda uku ta bata ta da ya abu da biyu ɗan mata sai ta raba muku da duniya nan guda biyu suka cinye ta ɗauko za ta ci na uku ita ma a bakinta yunwa take biya ba ta ta zo da shi na uku sai ƙara dawowa kan sai karɓe wani na uku karɓe wannan sai zai sai ƙara cin ji ta hura wannan abu ya karya da na isa zuciya sai ji tausayi har ta gaya wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce an yanta ta daga wuta saboda wannan abu ne ciyarwar uwa da ƴaƴayenta ba wani abu da za su yi shi da Allah ko don Allah sai su yi ko kuma kurin ɗabi'atar na cire ne da ake cewa a halitta ta dama san ta sanya yayan amma kawai tausayi ne ciyarwa ne Allah ya jini za ka kawo mutane da su da wuta an san duk kuma cikin da kwari da musulun da ɗaya su saboda haka ciyarwa abin da wuta Allah abin jini yana kira zuwa da shi gaba ɗaya kuma wannan an fi kuciyar a jihadi na'am mayin wata na'am matsalaita na'am wani cikin bashi na'am wani tafkin annoba an yi lockdown an rufe su ba inda za su shiga za su je su nemo na'am dukkanin su da cikin an fi ku ciyar daga abin da ba a ku da shi kuma Allah abin zai ce mu muka azarta ba ku ku samu ba ba wayan ku ne ba ku mu muka ba faraka an ba ta ne yanka ba ku an fi kun madalakun mustakhlifi na fiye kenan mustakhlifina fi ma'ana Allah ne halifantar da ku ya wakilta ku akan wannan mulki fa kuma ta ku baje ku wakile ne za ku ɗauka ku bayar na ɗaya kenan Allah ce namu ne za ku bayar na biyu kuma wani abin da ya ta ba min qabli an yi a cikin yau tun kafin wata rana ta zo na bai on fi wannan rana ba cinci za ka idan kai ɗan ƙwararren ɗan kasuwa ne ka iya siye ka iya siyarwa ka iya mai da taro ya koma titi ya koma duhu to yanzu an ce maka wani babu ce sai na kwanta ta bace hankali ba ka da jarin da za ka sa a wannan ranar kafin ranar a gida wala kullatu babu kuma wani kawance wata soyayya wani kusanci da zai sa ka ce bari ka kyale ba to Allah ne mai ranar gaba ɗaya. saboda babu wanda ya isa Allah kuma shi ba mutum bane ban sana'a ce dan garinku ne ko dan uwanka ne ko wani ne ko wani babban ne ba wani alaka shi ne ba wata soyayya da ta arna ƙari wala shafa'a kun babu ceto shi sun buga kirji Allah ya tsaye shi ba wanda ya sabi kirji ya ce a rayuwa ne ina mu a Ina ce maka a maka wala ya tsaye maka sai ba ka ɗan nan tura maka to babu wani arna ƙari Allah ubangiji shi ne kaɗai wanda yake yi shi yake zartarwa shi yake hanawa shi yake bayarwa a wannan ranar Allah bai hana ceto ba da kuma mai yi da sauran bayan Allah mai yi da yayan su ko yayan su da sauran wannan ceto ne da Allah ya ga dama ya baya Allah wa ta'ala kuma na kiyama babu wanda ya sai wa Allah irin wannan katobarar ku ce ai shi shi ne ainihin abin da yake so zai yi ita Allah ke koyarwa to ku ciyar kafin ku zo wannan ranar ma'ana yanzu in ku ciyar yanzu ne muke bukata ba bukata Allah yake ba amma yanzu ne Allah yake so ka bayar yanzu ne Allah yake so ka taimaki wani da shi yanzu ne Allah yake so ka ranta masa in kai to Allah ubangiji zai karba amma in ka mutu da ranar ta to wani da zai ce ka wani ba zai soye ka da Allah ba zai sa Allah ya tsale ka ba kan wannan abu ba ka fara tunda baka abin da ainihin yake so ka aikata ba hakanan kuma ciniki da kwarewarka ba zai fara kamar mutum sauraka ya kuma da za a hannun muka ba ku kuma kuciyar tun muna yi gane juna tun kafin a zo ranar da ba ni ba ku sai ake da kurkurin noma na yan fa'a ma'alum wala banu illa ma ta Allah da kalbi da tsani kuma da yadda Allah da aiki da zuciya ingantacciya wani kaji wani hun ne Allah ce kafirai su ne azzalimi ma'ana ba da zuciya ku kenan nan an dawo da ishara zuwa ga yaƙi Ba da dukiyo a cin musu a zama da su ba da dukiyo ku a ci da sojoji ba da dukiyo ku a taimaka mai ba da dukiyo ku a ba wa dangin ko iyalan masu jihadi a dukkaninsu don a je a kashe kare a zama da su daga daga da su kuma su ne a zalimai haka don wani zai ji tafiyar su wannan a ciba da kuɗi a ciba da kuɗi idan aka shi kafirai Allah ce to wannan da farma ban tafiyar da su ne azzalimai su ne ma kadai azzalimai don wannan sila ce ta hafa wani kafirun kuma zalimi su ne kadai azzalimai saboda ne inda shi kuka gani babban abin da suke yi na shirka shi ne babban zalunci kuma bayan da wannan kamar ta Allah ba aikin su ne sai sun yi abin da za su yi ainihin sun wato an gama da musulmi sai sun danna gaskiya Allah ya kawo da kuma da nasa ba a ba mun ba abu da ba don Allah yana karewa ba yana tsora mu'mini akan kafirai ba a lokuta da dama to da duk duniyar ma ta lalace dan kafirai ba su taɓa bari a zuwa lafiya in za a bauta wa Allah sai dai a bar bautar Allah a bauta musu shi ne matsalar kuma in ba bauta wa Allah ba to za a bauta wa son zuciyarsu za a bauta musu za a bauta abin da suke so ta shi ne ko dai ka ba Allah in maka sharar masallaci ba ka yi ta kasuwa to ko dai a zo a bauta wa Allah subhanahu wataala ko kuma a bauta wa sun zuciya wasu tsirarin mutane duk inda ake manyan manyan dololi haka ake yanzu kamar kiristanci da ya canza sifa daga bauta wa Allah kaɗai ta Allah subhanahu wataala an zuciya wasu sarakuna ne bori sai shi cikin harkar sarauta wani sarki sun sulhanu aka shiga aka fita aka canza addini ba aka ɗauko wata tsohuwar civilization nasu na wata gumaka aka ɗora wa addinin kiristanci dole da ba kan yi tsaya sa irin shekaru da suke wannan tsoron kalanda da ake cewa duka abu ne da yake da shirka ne na mutane goma dama ta kuma su mutu goma kare sai ka ɗauko addinin annabi ya da shi ma annabi za ka yi da shi Allah ne maryam ma Allah ce ruwan kudus ma Allah ne abubuwa ne da ƙazantar na shi, da bautar gumaka ka zo aka raba cin addinin kiristanci a cikin mutane Ko saboda haka kafirai ba abin da su yi a wannan Allah ke so ba da dukiyar ku a yaƙe su ba dukiyar ku gama da su kamar da muka da bayan mutunci bai fara yaƙi haka nan musulunci addinin zaman lafiya shi ne al-islam ɗin da kuma silin kafatar al-silm shi ne kuma lafiya kuma shi ne al-islam ku yi imani da Allah ana sun shi karsa goma sha uku a biye shi a biye shi a lakuta mutane ke kashe masu mabiya a kore shi daga garinsu ba abin da yake illa da to ba shi ya taɓa su mutum aka kore shi korar Kura mara daɗi zai rabu da suke nufin addininsa aka hijira zuwa habasha har sau biyu aka hijira zuwa madina shi ya taɓa hijira zuwa faɗi abubakar ya taɓa shi da kansa zai ma bar madina zai ma ban maka gaba ɗaya maka inda tafiya aka dawo da shi a sauransu da ƙarshe kuma a kore sun an ɓace dukiyoyi aka raba da ita iyalai aka raba su da mata abubuwa da marasa daɗi to shi ne sai da an fita badar a an fita ke iya a bisa siyan ya tafi da dukiyoyi da bai ce a je a karɓi wani dukiyoyi damu ce aka tattara za a je da kasuwanci wannan ba samu shi ne a kai yayi a kai badar a kai uhud a kai akbar a shi Allah abin da ya tsora shi a kan a fatin maka ya gama da su sulhu da biya ba shi ne zai da karfin sa zai iya shiga amma Allah abin da ya ce ya haƙuri lokaci da yawa hikimar Allah da adalcin musulunci da bin sannu sannu sai ya yanke da yake da wata babu kuma aka yi su kyau kadai a taimakawa addininsa a taimakawa masu bin allah a tsare musu mutunci kare addini su ma wanda ba su masa addini ba ta yi musu addini asalin tasalin da suka da ajiyar maratai sai in abai da sai na ma'alaiki ismin kirkiri mutane su yi ka yi imani ka tsira kuma ala zai ninka maka rajen ita ma'anar ta alkafin mubalimun don malamin da suke yake shara zuwa gare ta shi da shi Allah kamar yana goyawa ne a kan cewa ranar kiyama na bai wala kullu wala shakara wani shirwa ta sake kira a duka la bai wala kullu wala shakara babu wannan abubuwa su waye suke da wannan matsala da Allah ta rinka Allah ce a ranar kiyama ba zan koyare su ba ko wuce yi ko wasu su yi kansu ko ne su ce zan kwaje su kuma su ne a zahiri wata manufar har ila yau uku su cewa su ta bi mun zahiri wani wajen kuma ala yana cewa ke da ce ku ciyar ku bayar daga abin da na ɗauka da shi wannan shi ne hanyar fitan wani waɗanda ba sa bayarwa ƙarshen abin da suke yi suna barin tasirci ne nuna zauna a bayan ƙasa. Allah ba ku ba ta tare a zalimai rankarku irin wannan halin da su ku bayan su amma rashin bayarwa a ƙarshe yana taimaka ƙarshe rankarku yana abubuwa duka wannan malamin guda uku ƙur'ani da mu'jizarsa yana cewa iya da yake da cewa samun jumla jumla ce gobe da aka wuce a daidai wannan gaba tana da alaƙa da abubuwa guda ce da wata ko dai zancen jihadi da ake ko kuma zancen shafa'a da kulla da bai ko kuma

abin da za a yi suna da nabin koma kan abin da za a yi faɗa kuma Allah ta'ala a kan an tsaya a sashen kasun misali a cikin biyu da arba'in da biyar a cikin da arba'in da shida da ke alamta zai zama da yin bayan isra'ila da zama da shi da gudun ibo Allah ubangiji in ji malam da kausullahu ta'ala da suka ci al'umma Allah yana yi wa al'umma wannan isra'ila za su min labari ya tabiru ya rahoto jihad don su wa'azantu kuma su faɗai dukkan jihadi wala yanka zuwa an kada su ainihin nufi su yi kule gabarin eh, jihadi inna sabirin farko da akwai hamida a duniya a kan ruwa ta haƙuri da daurewa da jurewa su ne suke cin moriyar al'amuransu a cikin al'amari a duniya a lahiyar su ke nasa wannan kiyar su kwanar su nokewa masu gajiyawa kasa daurewa su da suke asarar duniya da lahiyar to za ka shi ta Allah da ka wannan kisoshi wannan kisa a nan wasu ɗaya ba da labari cewa wasu mutane masu ra'ayi ma'ana masu hankali yin bane isra'ila da wani isra'ila kuma abota kalma انا ما اشوف انا عجيب عشان اكون مبسوط فلتت ما اتنشا اني جهاز اضطهدوا نعم من ذا الذي جاء نعم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم أجيبوا لأربعين ألم ترى الذين من ديارهم ko shi da ban mamaki wacce ta gudana a kan wasu da wata annoba ta faɗo musu sai su da yawa suna gudun mutuwa amma gudu ta aka sai da amfani su kuma bai hana su fada kan abin da suke gudu ba sai Allah abin da yi musu mu'amala da tsakanin abin da suke nufa sun so su tsira su da abin da ya kashe su ya kashe su kuma ɗayan su sannan kuma Allah abin su a laye ya yi musu falala ya raya su ko dai da addu'ar annabi kuma da su zama da sunan da suke kuma da wani tsarin na Allah subhanahu wa ala da ba amma da duka wannan abin ya faru ne da falalarsa da ta wasu kuma falar Allah a kan mutane ji malam ba ta gushe ba kuma wannan yake sa suke wata ta mutane su gode wa Allah su gode da nomin Allah su itirafi da ita su faɗa su yadda da cewa Allah ubangiji shi ne musu ni'ima kuma shi ne ya wajabta musu su amfani da nomin a wajen neman yarda tare da haka ji malam ka tana cewa tare da haka galibin mutane sun gajiya wajen gode wa ni'imomin Allah shi ne ma'anar walakin na asar na su ya shigo inda za su tana amina wannan abu Allah shi ne falarsa amma da yawa da cikin mutane za su gode wa Allah wannan malamin ce wannan isar ibra yanzu na ce darasi لأنه على كل شيء قدير سواء الله يجيب komai ana cikakken iko a jiya ma'ana su ne cikakken iko a kan abin da yake so gudanar da atun masu son ba. wannan kuma dalili ne zahiri a kan cewa Allah Ubangiji yana tashin mamaci bayan da duniya. Domin wannan kisar an san ta, kuma an roito ta, roitowa ne yawa a wajen bari Isra'ila da kuma da ke da alaƙa su. Shi ya sa Allah Ubangiji da ita da salo na abin da yake kuma kowa da bayan su. Alam ta da yau da duniya kan duniya baka san labarin mun tana suka sarki da su ba. su dubulle suna rubutu wanda Allah ya kawo shi a matsayin sha'ir sun ma san abin da ake magana wannan ayar kuma da kawar da zai manta ba shi ne su fara fara kuma ɗan madina madina akwai yahudawa kuma suna da yawa suna tasiri a cikin mujtama na madina sun ga Allah ya kawo shi wannan duk da yake na faɗi a lokacin da suka aya cewa da yawa da suna yin ko wasu ma'aikatan saboda kada da ni bayan da a ta kuma ni ta ni Allah malam ya kuma yana iya yiwuwa wa'annan sun fi da gidajen nasu suka bar garinsu sun fita ne kawo min al'adai sun fita ne kuma tsoron makiya wa jibirin annaka'i suna tsoron su hada da ainihin su abin da zai karfafa wannan jimala cewa Allah ubangiji ne ya kawo wannan kisa alamtar da jin farkon jarin illa sai kuma ya umarni da ya yaki yake wa kawace da fi su biyu da wani kaɗa ke nan Allah ubangiji yana shara zuwa ga mutanen da suka gudu da ɗin nasu suka bar garuruwan su sun yi ne saboda tsoron maƙiya yake ko ma da wanne ne ko sun fi ne saboda tsoron annoba ko kuma sun fi ne saboda tsoron maƙiya to nan da aya tana kwaɗaitarwa a kan jihadi tana tsoratarwa da farin nokewa ga farin jihadi cewa kuma rashin yin jihadi bai haɗa mutuwa wani ke cikin da a duniya musulmi nan da an bar jihadi turawa sun yanka mana iyakoki sun danne sun ƙarfin constitution sun ji tsarin mulkin da jami'a da kuma a cikin ƙarshen nan ba na Allah ba ne ba na kitabu ne ba na sunan ba a shi ne kawai an hana jihadi an hana da ya ɗaukar mutane an hana da mutum ɗin da aka ɗauka a cikin sojoji ba za ka mun zama kamar mata mutum ko wuka kirki ko wata adda ko wata kofi duk da ne sarrafa ko sanda shi ne tara da to wannan ana ganin zai ce maka yana zai hana mutane su a kullum ko su kai da zai a yau ko su kai ka in ma gida da kuka je ku shi ko ko ko kullu ko gobe to in dai Allah ya za ku mutu to wanda Allah ya mutu sai ya haura ko ya burma bango ko ma dai bai da ya tafi inda za a za a shi. bayan wannan malaki da ba su ce a yake jama'a Allahu bayan al'amari da ta halitta ta yi da ba da badan a nan wannan ayon guda biyu na fir'aun arba'in da hudu bayan da yi da yi da biyu Allah ya haɗa tsakanin umarni da yaƙi saboda saboda addinin a yaƙi da dukiya da kuma yaƙi da ciki saboda jihadi la ya kuma zafi amrai ba tabbata baya tsayuwa sai an haɗa gobe guda da kuma ce kuma Allah don yi ya umarni ya faɗaitar a yi saboda Allah don suna ya yi saboda Allah shi ne fi a yi fi saboda Allah garka idan jinsin ka ga ka don ka ka fara shi an sai kuma fahimci cewa zuriya mutum ne saboda kalma. Allah addinin Allah da mutum da ɗaukaka Allah ce to alamun Allah su zare da shi abin da za ya yi wannan saboda Allah ubangiji shi ne samiyar jiyau lil aqwal Allah ubangiji jiyau ne ga wannan wani khafiya ko da wannan manzannin ainihin sun koya alimin kuma yana da cikakken sani da abin da suka ta suka koyi sa to da haka la budda أن يمدهم بأوان هو السبيل فألا الذي تمكن شيء فألا يشك آيات لأن الله سميع عليم ألا بيومي ثم ألا يكون كلام إلا إن دي ثم إن سميع يجب إلا أن يجب ان فأكتبك أبوكم مش النصر أكتبك ان فأكتبك أموع من الذي يقول الله قبل الحسنة إن شئت الله هذا يجي تأمل هذا الحسن اللطيف على النفقة كي نزل kalli yadda Allah Ubangiji yake faɗaitarwa cikin taushi a cikin hikima yake faɗaitarwa a kan ciyarwa cewa mai ciyarwa kamar ya ranta wa Allah ne waye Allah almali Allah ne wadata wanda ya cika tab Allah wa ta'ala komai da komai na shi alkarim Allah da karamci bayarwa ungu ungu haka kamar yanzu Allah ya ce ku zo ku ranta mu ni nan da nake ni nan da nake da komai bana bukatar komai to ku zo ku bani kuma zan nan kawo zan ba ku da rinki hikima ce kawai Allah ce ku zo ku ranta mu kamar yanzu kuma da Allah ke cewa misalin masu ruwa suke jirgin saboda Allah kuma misalin wanda kuma misalin kwaya ce suke da zangarniya ba a sanari guda bakwai kowace ya ɗaya magana da ƙwaya Allah yana nan da abin da wasu, kuma ga abin da shi ne wasi yanayin yalwa alibi ne kuma yawan sarki mala ya ce babba abin da ke hana mutane cewa shi ne tsoron talauci haufu da za tsoron abin da zai je dawo a talauci da tsoron su kuma al alzunfi mai ciyarwa a wannan ke yake akbar ta'ala Allah sai ya bada labari yace to ai da wadata da talauci na amna take ni nake kasa inda nake so shine ya kabiru, arziska ala man yasha yana dangi arziki ga wanda yake wanda ya ga dama wannan ba su ne na kauna ba ala man yasha nufin wanda ya ga dama sai talauci shi kawai fituhu ala man yasha sai kuma da tashi ya ga ga dama shi ne Allah ya kabidu wa ko ilimi kan su kuma saboda haka Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda shi ne yake wannan to kada ka ji tsoro kada ka yi kwanto kada ka ja inda akan cewa ka bayar kada ya zaci cewa abin da ya bayar ba abin da zai tafi a banza ba zai dawo maka ba هل يرجع العباد كلهم الى الله هو هذا يكون موجود على الاشياء التي هو عليه رجعوا رجع لكم انت هذا يكون موجود بدون لي تيخ بدون لي اي تفوت شيء فليس من دوائر مدخر انت انا دم شيء انت الكل دم شيء انت كل شيء شيء رد يفو بكاتر ابو صمد شيء وانا رانا دي جبرين تيكي من دبي ولكن كلها saka anan bawa Allah subhanahu wataala ba daina bukata shi kuma ya karba ya ajiye maka shi ya alkin da maka shi kuma da mutum ke da wani cewa kuka bayar da baya Allah ubangiji zai rike ta yarjiha ya tarbiyyance ta ya haɓaka ta kamar rubi a wani ya zo yana neman ka ci da shi sai ka ci da shi ya ka ci da shi da ka zami ne a wajen ana kamar ne ka ba subhanahu wa ta'ala to shine kimiyya da Allah ba ki haka ma haka mutu kuma ka saki zuciyarka ka saki zuciyarka kar ka dinga yi ranka a bashi hankalin ka tashi ko hakan ma kai amma duk kyawun rance shine kai kana da kyakkyawan zuciya kyakkyawan fatan cewa lallai tana da wato ainihin sakamako kana da riba kuma inda ka bayar nan ba jefarwa kai ba ajiya ta mai kyau sannan kuma ka sanya ta a mahallinta inda ake bukata yanzu jama'a mu suke cewa irin su azumi din wani ya saba ba wani shekara ashirin ko shekara goma sha ko sama da haka yana ba shi duk shekara zai ba shi wani ma shi da shi da shi da shi kuma wai biya masa kujerar aikin kanci in yana koyo abin yan gari ka wannan eh, shi ne abin da suka kan haka zuwa haka wane ne zai ba wa Allah